الحمد لله والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wataala bisa ga baiwa ce da ba mu ikon sake haduwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin sahih al-bukhari wanda insha Allah subhanahu ta'ala muna cikin kitabu at-talaq wurin tashin mu na yau Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ce babu qaulin lahi ta'ala babin fassarar fadar Allah mai girma lillazina yu'luna min nisa'i tarabbusu arba'ati ashhurin tarabbutu arba'ati ashhurin jinkirin wata hudu lillazina shine damar da take ga waɗanda yi ulu min nisa'ihim da suka wa matansu ila'i suka rance game da ƙaurace ma matansu kenan wannan babi zai mana bayani akan hukuncin ila'i shine ƙaurace ma iyali bisa ga rantsuwa rantsuwan nan ta haƙiƙa ne ko rantsuwa ma'anawiyya fa'in fa'u idan sun koma zuwa ga mu'amala da iyalinsu ma'ana fa'u raja'u kalimar raja'u fassara ce ta fa'u fa Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama wa in azama talaka in ko sun kudurci saki fa inna Allah sami'un Allah bai ji ne ga maganganun su alimu masani da halayen haddathana Isma'il ibn Abi Uwais an akhihi Isma'il ibn Abi Uwais daga dan uwansa shine Abu Bakr bin Abdul wanda sunan shi Abdullah bin Abdullah al-Asbahi dan dan uwan uban Imam Malik ne rahimahullahu ta'ala an Sulaiman daga Sulaiman shi ne ibn Bilal an Umayd ibn Tawil annahu sami'a Anas ibn Malik radiyallahu anhu yaqul ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam الله عليه وسلم من ذا الله يا إلهي من نسائه لغا wa kana tin fakkat rijluhu ya kasance kafa ce ta gwabci ya samu wato targadi ga kafa ce fa aqama fi mashrubatillah ya zauna a cikin turaka ta baraya ta tis'an wa ishirina kwana ishirin da tara sun manazala sannan ya sauko daga samanta saboda wannan mashigar an shishirya ta ne da itace masu ƙarfi aka ɗaɗɗaure aka yi kamar rohan sannan kuma sama an ka yi wani abu kamar bukka haka sai an tattaka matakala matakala an hau can sama sannan a shiga ɗakin shi ne sun manazala faƙalu sai suka ce ya rasulallah wadda riwayoyi sun bayyana aisha ta ce alai shahara ka yi la'i wata guda ko karen ce wata guda faqal sai annabi ce a shaharu wata tis'un mai shuruna kwana ashirin da 29 ai wata yana kwana ashirin tara. al-muhimmu imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ya kawo wannan aya da wannan hadisi game da abin da ya shafi matsalar ilahi duk da malamai da yawa an samu sun yi inkari ga shigowa da wannan hadisi a babin ijibari saboda in aka dibi abin da ya faru wanda ya sa annabi ya kaurace ma mata ne tsawon wata guda aka haɗa shi da tarihin ilahi sai zan ba su daidai saboda ilahi shi ne halifin zauji ala tarkil watsai muddatan mu'ayyanatan miji ya rance ba zai taru da mata ba ya zama kuma lokacin da ya ɗiba kai ya wuce wata hudu shi a bakin dama da shari'a ta bashi to anya lokacin da annabi ya race malakunan mata ne ya koma a turaka dai rankewa yi bai faduwa da su don alhila wa halifu zauji ala tarkil wasi saboda haka malamai da suka ce kan cewa wannan hadisi ba lafazi na fasarai ga cewa annabi ilahi yayi illai dai annabi ya kaurace ma mata ne to amma kuma haka marwaita suka rawaito ala rasulullah kuma gashi Aisha ta ce alaita shahara kaga sun sun fasara da lafazin ilahi to saboda haka ka samu sabani tsakanin malamai suna ganin wannan hadisi kaman bai ma dace Imam Buhari ya kawo shi wajen bai zama sarihan ba fil hukumi matsala ta faru annabi ya ce ma mata ne ba ilahi ne, ba ran ya bai taken su ba amma su malamai sun ba da kariya ga cewa ai tun da annabi ya ce musu hau wata guda yana wani daki daban ai ya ce ma mata ne dama ko manuwar ilahi wa sai wa suka ce to ai wannan wa da ya cikin wannan turaka ta wata guda babu yaƙinin cewa su matan ba su cin mai can shi dai kaurace mu zuwa wurin su hawa wata guda yana da su cin mishi sai haka na kuma kaya ƙara bayyana kinan ba ilahi an kai ba to saboda haka dai malamai suka yi ta sabani akan wannan hadisi akan zai zama lafzan sarihan akan ilahi uku kuma suka ce akan akwai malalaba game da shi akan kawo hujja da shari'ancin ilahi da wannan hadisi wal ilmu inda Allah ta'ala wasu malamai ma suna ganin ilahi haramun nan don rantsuwa ne da wani Allah rantsuwa da wani Allah ko haramun nan amma dai duk da ilahi sha da ma'anar rantsuwa ma'anawiyyan ba hakikiyan ba don ba sha kai na rance da taki ba ko na rance da rashin taki wala ce ka rance da wani Allah dama abin da aka ne da rantsuwa kangewa in ka ce wallahi ban kaza to kaga yanzu ka kan ka karka yi dole ba za ka yi ba in ka ce wallahi zan yi kaza kaga yanzu ka tsora maka kanka nauyin sai ka yi to haka wanda ya ce ba zai saru da mata sai ba kalmar da yi ta tsaya kan ki kai daga saduwar mata sai to kaga a ta nan suna da haɗuwa ta ma'ana da lafazin rantsuwa saboda haka malaman da suka ce rantsuwa ce da wani Allah ilahi hujjar su fa tsayayya ta ba tabbatabbata ba ce dalilai na shari'a sun yi dalili akan halaccin yin ilahi حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول بالإله ابن عمر يا كفن جينا شواك إله الذي سمى الله تعالى وأن الله سبحانه وتعالى أنبته والذي allazina yabo allazi sallallahu ta'ala wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata yace la yahillu li ahadin bai halatta ga wani ba'd al bayan ajali illa an yumsika bil ma'ruf sai dai rike matan nan da alkhairi aw ya azima bi talaq ko kuma shi zartar da saki kama amara Allah azza wa jalla kama wanda Allah ya ma'ana duk wanda yawa matarsa ilahi to ajalin nan na wata hudu da sun kai ɗayan biyu ne ko dai ya koma ya ci gaba da riƙe mata dai da mu'amala ya ci gaba da shari'a ta shata ko kuma ya zartar da saki wa qala li isma'ilu isma'ilu ya ce min inji imam al-bukhari rahimahullah ta'ala haddathani malik an nafi an ibn umar idza mabat arba'atu ashhurin idan wata hudu suka cika yuqafu za a kira shi a wurin alƙali hatta yi tsallika har ya saki to lokaci ya cika wani shirya ta ɗiba don haka ko ka riƙe ko ka saki wala ya kawo alaihi talaku saki ba zai afku a kai ne ba hatta yi tsallika sai ya saki shi da kai kenan masu fahimtar cewa da an kai wata hudun in bai koma ba ta saku a abinda da ba in har an cika watan hudun bai koma ba to sai an kira shi an hujjace shi to sannan haɗin ya kange ya ya yi kahuwa to alƙali na yanzu ta mishi da sai wa yuzkaru zalika an ruwaito wannan fatawa ta cewa ba da ƙarewar wata hudu mata ta saku ba sai an tsaye da shi an ruwaito wannan hukunci an Usman daga Usmana wa Aliyin da Ali wa abin Darda wa Aisha wasnai ashar rajulan min ashabin nabi da kuma wasu mutum goma sha biyu daga cikin sahabban annabi bancin waɗannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in kenan wannan fahimta ita Imam Bukhari ke goya baya daga ɗayan fahimta biyu ta malamai cewa da wata hudun sun cika ta su ko bai saki ba wasu kuma suna ganin a'a sai ya saki da kai ne sai in ya kiya ne sannan alƙali ya zartar mishi babu hukumil mafkudi babin hukuncin wanda aka rasa fi ahlihi game da sha'anin iyali ne wa malihi da dukiya ce idan mutum ya tafi ba a san inda yake ba ba a samu labari ba ba a san bayani game da shi ba to me hukunci game da mata tai game da dukiya tai wa qala ibn musayyib ibn musayyib yace idza fuqida idan aka rasa mutum fi inda qital a cikin tsaho lokacin yaki ma'ana yaki aka tafi ko aka kawo muna an ja tsaho an ja daga ana gwamna yaki bayan wacewar yaki shu ba a gawa ne ba tarabbasu ra'atuhu matarsa za ta jira sanatan shekara guda yan aka shekara guda ba a gane ba ba a ji labari ne ba sai a yi hukuncin ya mutu ta yi iddan mutuwa sai ta yi aure wanda ita ce fatawar ibn al-musayyabi sahidun al-musayyabi kenan Wasu tarafin mas'ud ibn mas'ud ya sai jariyatan boya wal tamata sahibaha daga bayan rinka neman mai boyen nan dan ya bashi kuɗin boya sanatan shekara guda yana fita tai balan ya ji bai same shi ba wa da aka rasa mutumin ko sama ko ƙasa kuma gashi sun yi ciniki boyen na ga hannu ne kuɗin kawai zai baito ba a ga mutumin ba an yi bida eh, shekara guda fa akhadha sai ibnu mas'ud ya kasance yu'ti dirhama wa dirhamaini yakan yi sadakar dirhami yayi sadakar dirhami biyu shina lisaftawa a kuɗin boyen tunda ya san ko na wannan wa ƙara in yi sadaka sai ce Allahumma an fulalin Allah sadaka madadin wani kuɗin wani na nika mai sadaka da su fa in ba fulanin in daga baya mun haɗu da wani ya ƙi yadda sadaka ta shi ce to fali sadaka ta koma tau wa alayya nauyin biya ne kuɗin sa yana a kaina wa ƙala ibn mas'ud yace radiyallahu an haka za fa'alu bil luqma ku rinka yin haka ga sha'anin cintuwa in cintuwa ta cika shekara ba ga mai ita ba to kai sadaka da suna ne in Allah ya sa ya bayyana yan nemi kayan cintuwa dai ka biya shi sai sadaka ta zama taka wannan ce fatawar ibnu Mas'udin. duk da ba dole ne ba ba dole na kai shirin wata sadaka ba don a hadisi annabi ta fasha anaka biha in an shekara bai to ba kaga dole haka dama an baka zabi in sanyewa haka in a haka oho eh? wa qala ibn abbas ibn abbas ya fadi na hawa irin wannan fatawa shi ba irin wannan fatawa wa qala zuhri zuhri yace to ka hancan imam al-buhari ya kawo wannan asar na ibn mas'ud da na ibn Abbas don noni akan ana iya tasarrufi da dukiyar wanda bai nan an rasa inda yake to amma wa'annan asar ba su warkarwa akan wanda an ka rasa shin gado ne za a rabawa kuma wa ilamata yaushe za a raba gadon nashi wa qala zuhri fil asiri zuhuri ya ce game da wanda aka kame ulamu makanuhu da an san bajiri ne an san inda yake kamar yanzu wanda aka yanke ma zama gidan yari ko kila shekaru masu tsawo ko rai da rai la ta a tuhu. matarsa ba za ta yi armi ba matsawa an san inda yake kuma ya da ne sai tare da hurucin saki daga gare shi ko daga alƙali tun da shi gashi an san inda yake aiko ana aika mai ziyara gidan yari ana iya tattaunawa da shi ana iya mai tambaya na iya ba da amsa wala ya kusa mu maluhu ba a rabe dukiya dai tunda an san inda yake fa idan qada khabaruhu amma idan ya kasance mutum ne wanda labari ne ya kafi ba a da inda aka samu labari ne sunnatuhu hanya dai sunnatul mafqudi hanya wanda aka rasa ba a san inda yake ba to sai a bi hanya ce to ita hanyar wanda an karasa Me ce hanyar ko ita kan da malamin sai sabani game da ita akan kauli uku na farko wasu malamai sun ce ba ta aure kuma ba ta da yancin da je wurin alƙali ta nemi a raba ta da mijin tunda ba a san da yake ba duk wanda ya dade ba a san da yake ba komai yawan shekaru sai dai radda an ka tabbata ya mutu ko kuma radda fakin ne ya so ga ta wannan shi a kauli da ɗaya, kai wahala ciki ne ko na biyu za ta jira shekara hudu a yi ta bincike a yi ta bincike a shekara hudu ya shekara hudu ba a gane ba sai ta yi idda wata hudu da kwana goma a yi mata hukunci da ya mutu wannan sai wurin alkali ba wurin mai fatawa ba eh la yastati'u mai fatawa zalika mhm. alkali ya bata dama ya yanke mata hukunci ya rasu sai sai sai idda wata hudu ta idda wata hudu da kwana goma shikenan ta halatta a wuri ta ƙauli da uku ba ta wanga dogon jira wata hudu ga da kwana goma saboda akwai cutarwa a cikin shekara hudu a cikin shekara hudu tana jiran miji ba san inda yake ba alhali kuma shari'a na ta la darara wala dirar suka ce abin da ya kamata kawai irin wannan hukuncin wancan asar na Umar bin Khattab radiyallahu an da ya bada fitawar cewa matan mafkudi za ta yi shekara hudu wannan asar hukunci ne ba mulzamun na ba ba tilas na lalle sai an bi haka ba akwai bambanci tsakanin yanayin lokacinsu da yi wannan fatawa da wasu lokuta da ana iya samun canje jihar al'amura saboda haka suke ganin cewa abin da ya sawa ba dai idan har mace mijinta ya yi tafiya ba a san inda yake ba to ta zo ta faɗa ma alƙali shi kuma alƙali ya tsaya ya nazari kan matsalar ta hukuncin da ya yanke to sai a bi shi da haka wurin nazari zai nazari akan halayyarta sai ya bincike akan halinta akan halin mijin wanda wuri na ya bacce idan take zaune ya aika in ko ya zo da kai ne ga gidan da take ciki ko ba haka ba ta akwai gidan da ake shekara hudu ko ko yana shekara hudu wani gida wani gida bai shekara hudu kamar wanda anka gina shi ko kamar wanda anka haka shi da an kace ta shekara hudu ba ta da wurin zama shekara hudu cikin gidan ya roshe tana na har shekara hudu me an matsayinta ni ka sabo na taimakon abinci ko lalurorin rayuwa da sauransu a ce lalle sai an mace ta shekara wata cikin wahala saboda ka yan alkali ka cewa shekarar nan hudu yana yawa wanke ba wahala na ba gare ta akwai abubuwa mutahayya wanda yake suna da sauki da shekara hudu to kaga sai a rantar mutu irin asar na Umar kenan to amma lokacin da alkali ne da halin da la'akari da inda take da yanayin da take da sauran dai abubuwa ya lisa wa cewa shekarun ba akwai wahala to sai ya yanke mata daidai abin da ya ganin shi an maslaha wanda ka daidai da rayuwarta ina ganin maganar ka ta ƙarshe ta ɗan yi sauƙi wani ilmu inda ba Hmm, hmm ayan ko dago Allahumma an fulani wa alayya ah Allahumma an fulani fa in ba fulani, fali wa alayya ko Allahumma an fulani wa alayya lallai kam to akwai akwai jijibo ga al'amarin ku hmm. Allahumma an fulanin fa in aba fulanun faliwa alayya hmm. a to ai ga cikin magana ya gani wannan maslaha an kace alƙalin zai ba shi ba hala ya gani abin aka yi duhu duk جاي إن شاء الله حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن زيد عن يزيد مولى المنبعث لقى يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي أنت مبيش وأن الصورة تتزمى إرسال irsal يزيد Yazid mawlal munba'is tabi'iyun yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam ila to kaga akwai wanda ya ruwaito gare shi daga cikin sahabbai to daga baya ruwaito suratu wal irsal ya aka dibi sura sai sai haga hakika ne mursal nan dan yazidu maulal manba'is babu shakka akwai ga wanda ya ruwaito amma za a zo a ƙarshen hadisin zai yi bayanin yadda abin yake ga Khalid Yazid Maulal Mamba ya ruwaito za mu je ƙarshen hadisin zai kawo bayani so ila an dalatil ghanam annabi an tambaye shi daga batacciyar dabbar tunkiya ko akuya faqal annabi ce ofa ka rikita fa inna ma hiya laka kawai ita wannan dabba ta ka ce aure akika ko ta wani dan buwan kai gitto in baka dauka ba shi ya dauka aure bibi ko kuma ta kirkici ta to wannan kalimar sai ta nuna kenan ana nufin in cikin sun kurun daji na ba gari kusa don can an wurin lizzihibi cikin gari akwai zihibi babu zihibi cikin gari to kenan inda aka nufi inda kanka akwai a ko tunkiya cikin sun kurun daji ba gari kusa to ko da in baka dauke ta baka kama ta ka zo da ita kai amfani da ita wani in ya to ya dauka ko kuma tarkeci ya canye ta cikin daji kenan ba ana nuna nan zaka gari ba dai ka ga akwai mutane ka ce iya laka ko ke mutane ka ce iya laka la laysa laka wasu ila an tambayi annabi an ba al ibili daga bataccen raƙumi fa ghadiba annabi ya fushi wa hamarrat wajen ta hukuma dole suka yi jajir wa qala malaka yace ina kai wala ha ina yace ina kai ina raƙumi ma'aha alhiza'u rafumi na takalmi ne ko ne ko ina suna shiga cikin daji hmm? almaslakil wa'ar saman duwatsu hakan tsaye da sauran su yana shiga wasiƙa kuma ya salka dai hmm? shira da wuri wanda yake aje wasu ragowa na ruwa bancin kishirwa dai cikin ciki ne tashrabul ma masu kan sha ruwa idan sai zan ana mu'amala da al'ibili lafazin raƙun ma ba wai raƙumi guda ba tashrabu hiya al-ibl kenan hmm afala ne ila al-ibl da kaifa khuliqat hiya kenan hiya al-ibl jam'i na sunan jam'i na kenan kuma jinsin tashrabu al-ma'a suna shan ruwa su raƙun ma wa ta'kulu shajar suna cin itace a cikin daji hatta al-qarfu amma su ya gasu wasu ila anil luqbati an tambaye annabi game da rantsacin tuwa da kada ce i'rif a ka tantance da madarminta wa ha da cikkatta wa arrifha kai cikiya sanatan shekara guda Fahimta a manya arifu ha in wanda ya gane ta ya zo ya bayani daidai ya ce jikkan nan kala kaza ta madarmi kaza to sai a bashi wa illa in ko an shekara falam ya ji manya a arifu hakinan ba litha da malika game ta da dukiyarka kai ta harkar ka ko kaga ashe waccan fata wata Abdullah bin Mas'ud da Ibn Abbas ta cewa kai sadaka ba wai lalle na sai haka za ka yi su biya ne ke falakitu kaga yana yana sai gyara maka can yace an yazida maulal munba'is annan nabiyya kuma ka san yazida maulal munba'is tabi'i ne to sai ke maka qala sufyanu falakitu rabi'a ibn abi abdurrahman wa lam ahfaz anhu shay'an ban kiyaye komai daga gare shi ba gaira haza in ba wannan ba fa qultu sai nace mai ara aita hadisi yazida maulal munba'is ka bani labari shin hadisin da ne yazida maulal munba'is fi amri dalla ga al'amarin batacciyar dabba kowa an zai ibn khalidin shin daga zai ibn khalidin ya ruwe toshi kala na ce yi daga zai ibn khalidin ya ruwaito shi eh, ke ne ya nuna sahabi ne kawai ya ya yare an san wanda ya ruwe toshi zai ibn khalidin shi ya zida ya to daga gare shi kala yahya ya ce waya kula rabi'a rabi'a yana cewa an yazida maulal munbahis an zai ibn khalid ka kenan ya nuna shi rabi'a ko da ya ruwaito shi daga malami ne yazid ibn al-munbahis mursal ya ruwaito shi amma sai ce inda wani malami sai ya mai san mai shi mafuri mafhum daga nan sai kama jato an yazid ibn al-munbahis an zaid ibn khalid qala falaki to rabi'a Sufyan ce sai ni gaba da Rabi'a fa qultu lahu ni karanta mai haka kuma ya tabbatar ce yi lalle haka ne sai nuna kenan irsali ne yayi an gane ma'ana ko to almuhimmu wannan hadisi na maganar cintuwa me alaka sawo shi ko munasaba a cikin wannan babi babu hukumul mafqudi fi ahlihi wa mali muna hukunci akan muna magana akan wanda ya tafi bayanan ban mata ce da dukiya ce aka yi shekaru aka rufe ba a san inda yake ba me a hukuncin matar me a matsayin dukiya dai sai kawo magana cintuwa yana kokarin shi kulla alaka akan sa hannu ga dukiyar wanda bai nan tasarrufi ga dukiyar wanda bai nan ya daidai da hukuncin tasarrufi ga dukiyar cintuwa tunda in ka cinci cintuwa ka shekara kana cikiya ba haka bai ita ba an baka dama ka yi abin nan ko kai hukunci da ita to haka in mafkudi ya daɗe ya kai daɗe wanda ya cancanta a sa hannu ga dukiya ta sai a sa to amma me a gurgurar shekara ko shekarun da zai yi sannan a taɓa dukiya ta malamai sai suka yi sabani ko suka ce in mutum ya tsaye ba a gane ba ba a raba dukiya ta sai ya shekara tamanin ta hiya ko sun ka ce saba'in ko sun ka ce saba'in da biyar me muktasar al-khalil yake wa hukima bi hamsin wa saba'in a yi hukunci da saba'in da bai kaga ba a tamanin ba a saba'in a kuma wa khairul umuri <laughs> to amma shi ma kaga wanga hukunci na da ba na mai fatawa ba hukunci na na alƙali in haka ta kasance to wayan alƙalai aka tafiya to abin da suka yi nazari suka zarta kuwa shi ke kina fahimta ba mm-hmm. dan mai fatawa kowa ya ga hukuncin ba za ta biyo baya ma'ana mai fatawa bai da ƙarfin da yake danna wa mutane hukunci kuma su bar shi haka nan wannan sai alƙali kuma ka ko alƙali yau duniyar mutum ai mutum na iya daga shari'a in ba ta bai daɗi ba ya koma wani wuri to balle mai fatawa babu zihari babin zihari <clears throat> wa ƙaunin ta'ala da ma'anar fadar Allah mai girma qad Allahu qawlan lati tujadiluka Allah ya ji maganar wannan da take maimaita magana da kai da ita fi zaujiha game da sha'anin mijinta ila ƙaunihi har cewar Allah subhanahu wataala faman lam yastati fa it'amu 60 miskina Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ya takaita akan wannan aya sai kuma asar bai kawo hadisi musnad ba marfu a cikin wannan babi dan nuni zuwa ga cewa hadisi marfu'i wanda shi Imam al-Bukhari ya ambaci hadisin a wasu hanyoyin riwayoyi ne amma ta'alika zai zo cikin kitabu at-tauhid farko farko bayani akan farkon ziharin da aka fara a musulunci wanda yake tsakanin Ausu bin Sabit da matarsa Haulatu binti Alaba, wanda ya mata zihari wanda shi an mafarin sabkar wayannan ayoyi cewa Allah subhanahu wataala ce wannan magana magana ta batatta magana ce mai muni munkaran min alqawli wa zura kuma ƙarya ce mutai ce mata tai uwa tai ta ko ta kama da uwa tai to kuma har an riga an ce haka to ga hukunci sai aka canza abin da ake akai ne lokacin jahiliya na zihari sai aka zo da tsarin zihari a cikin musulunci na in mutum ya mana sai zihari ya kamanta ta da uwa dai to shi kenan sai ya hidda kafarar ɗaya daga cikin wayannan abubuwa guda uku ko dai ya iya wata bawa ko goya ko ya yi azumin wata biyu jere ko ya ci da miskini sittin Wakala li Isma'il Isma'il ya ce mini haddathani Malikun sai inda mun kai to akwai irin shi ko wa qala li Isma'il a inda muka yi to ka kayan babu hukumil mafuni fi ali wa mali ya ce wa qala li Isma'il hmm? haka nan ma ce wa qala li Isma'il malamai suka ce Imam Buhari kan yi haka ga abin da yake yana da isnadi mausuli amma akan kawo shi mawqufi ko mawqufi na amma sai shi ya shigo da shi ta hanyar mausuli to sai yi haka ko kuma hadisan da suke marfu'ai ne amma ba su cika sharuɗa ne ba to sai shi bi musu irin wannan uslubi ya ce wa ƙala ne ya ce haddasa ne an gane misali hmm. annahu sa'ala da shahabin malik rahimahullah ta'ala ya tambayi az-zuhri shine ibn shahab an zihari al-abd daga ziharin bawa fa qala nahwu zihari al-hurri daidai yake da ziharin da qala malikun malikun ce wa qiyamul abdi azumin bawa shahara ne wata biyu in bawa yawa mara sai zihari to wata biyu zai qala al-hasan ibn al-hurri hasan ibn al-Hurr yake wani nusa hasan ibn Hayyan hasan ibn Hayyan amma dai wanda shi asawa ba hasan ibn Hurr do akwai ba, akwai hasan ibn Hayyan akwai hasan ibn Hurr kuma duk yan gari gudana duk mutanen busrana ko wannan su basariyun ne amma dai hasan ibn Hurr shi a tabbaci suka ne kuma bai da hadisi a cikin sahih bukhari in ba wanda ba akan ittifaqin cewa hasan ibn hurrin na ba hasan ibn hayyin na ba shi kuma hasan ibn hayyan asalin suna ne hasan ibn hayyana amma sai su ce hasan ibn hayyin ziharul hurri wal abdi min al hurra ziharin da da bawa daga matarsa boya eh, ɗaya wal amaci ko boya sawa'an duk ɗaya ne Inan babu bambanci a zihari tsakanin bawa da ɗa tsakanin ɗiya da boya babu bambanci wa ƙala ikrimatu ikrima yake in zahara min min min in yawa boya ta zihari falaysa bi shay'in ba komi bane inna ziharu kawai zihari bidin nisa'i ga matan aure ake yi wa fil arabiyyati ga ɗaya al arabiyyati an yi al hurra to fatawar ikirma shi ikirma yana ganin boya ma ba da zahari in mutum na harbe da boya yin misalta ta da ban kowa dai zahari bai kama ta ba falista da shay'in kawai zahari ana yi ne ga mata yaya. wannan ko matsala ce wata ke mai sabani a wurin malamai shin ziharin nan lalle ya shahi bayi ko ko kawai a ya shahi bayi ko ko kawai ga ɗaya yake mai yawan malamai sun ta yi a kan cewa ziharin nan ya gani da abin nan a mafi yawan malamai sun ta yi a kan babu ingancin zihari ga eh, boya in mu ya boya zihari bai kullu ba sai dai ɗaya shi a mafi yawan malamai amma imamu malik rahimahullah ta'ala shi da wasu malamai sun ta yi a kan cewa da boya da ɗiya dai kamar da buhari ya fara kun ga shi ma imamu buhari abin da ya zaɓa kenan dan in ya kawo magana ya fara kawo asar to duk asar inda ya fara kawo shi ya biya ma'ana shi ka nuna abin da ya karkata zuwa gare shi lima qalu bai da alaka da abin da muka karanta baya yana fassara maka wata kalima daga cikin ayoyin surar da muka ya fara buɗa ce kan sami Allahu summa ya'uduna lima qalu to mi amma ana summa ya'uduna lima qalu sai ce lima kaga wa fil arbi ta magana ta tsaya can wancan yanzu ana so a wasara maka ni amma ma'ana sun ya'uduna lima qalu shin sannan su koma abinda sun ka faɗi su koma faɗi ne kalmar zahari wadda Allah ya ce mun munkaran min alqawli wa zura kuma Allah ya ce su koma Allah na ce a koma abinda bai da kyau wasu malaman suka ce ba haka a wasarar ta ba da inna Allah la ya'muru bil fahsha ma'anarta ai fi ma qalu su koma ga abin nan da sun ka faɗa su roshe shi me an roshe kalimar zihari komawa da ci gaba da mu'amala da mata wata hanya za ta buɗe hanyar ka ci gaba da mu'amala da matar bayan ka mata zahari hidda ka fara min kafle an masa don dole haɗa hada kafara kenan ma'anar lima kalu fi ma ya ya'ani matan da ka tsawa ma kalmar ka koma zuwa gare ta ta hanyar halacci bayan ka kafara ba sun mai yahudun libayan kalu ba su koma ga abin da sun ka waje su koma waɗi ne don wasu haka sun ka fahimci adal ila mun da wa fi ba'dhi ma qalu nan kuma a wata nusa ta sahih bukhari wa fi naqdi ma qalu kuma shi ya zama tsawaba wa fi naqdi ma qalu su koma su walwala abin da sun kawai cewa ya ce zaharu haka zaharu ummihi to ya walwala wannan magana shi ne ce wata rawa wa fi wa fi naqdi kuma ta yi zama sawaba bisa ga wafi ba'adu wata nusha wafi ba'adu kamar wanda an gare mu kenan wata nusha wafi naqbi ma qalu akwai mai wafi naqbi ma qalu kai za ka ga take eh kai ne ko kai naqbi maimakon ba'adu to ga gane ko nushatun kuma ita an mai zama sawa bisa ga ta mu wafi ba'adu duk biyu kama da zuwan to wagga ta yi wa fi naqbi ma qalu hmm. ai su koma su walwala abin da suka faɗi naqbi walwalewa wa hadha aula wannan fassara ta yi ba a ce su koma ga abin da sun ka faɗi ba ma'ana su koma faɗin abin da sun ka faɗi yace li anna Allah don Allah ta'ala lam yadulla al munkari sai cewa ai munkari wa qaulin zuhur kuma yace ayi abin da a qaulin zuhur baccin Allah ya ambaci kalmar zihari munkaran min alqauli wa zura kuma ya koma cewa kuma a ce haka nan haka Allah da ci a koma yin abin da a faɗa saboda haka ah, lima qalu ba ana nuhin li kalmatin zihari ba a walwale ta ko ba su gaba da mu'amala da su bayan da kafara babul isharati ittalaqi wal umuri babin nuni ga saki da sauran al'amurra <coughs> ma'ana saki na kulluwa da ishara kuma ga wanda yana iya magana ba ko ba hake ba ba daidai kake ba kai haka da hannuwanka kai haka eh, haka shi ke nasi a ce ka saki mata ka tasa ku? kuma kana iya magana haka sauran al'amurra in kai nuni sun kullu Hmm? ya ce ka bar min nawa za ka tare min littafin ga sai ka yi mai haka in an kai haka ya gani jikka kai haka sai aji jikka yi ya ɗauka ya ce duk ya kullu kuma kana iya magana ha ba bai bai hake ba ko ma hake ba wani umuri wa qala ibn ibn umar yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la bi dam'i al walakin yu'azzibu bi hadha fa ashara ila lisani sha mahallu shahid na fil umuri yu'azzibu bi hadha Allah zai azabtar mu da mutum don hawaye an yi mutuwa hawaye na idanu amma Allah na azabtarwa da wannan ya zafi ka daga murya ko yi kuka ko ka wata wasu maganganu da wasu dace ba to kaga nan fil umuri kenan ba fil talaqi ba ko wa qala ka'ab ibn malik ashara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya annabi yayi nuni zuwa gare ni ai uzus nisfa rikirabi wa qalat asma'u asma'u tace sallan nabi sallallahu alaihi wasallam fil kusubi fa qultu li aisha ma sha'anun nas bi ash'anun mutane fa aw ma'ad ra'atiha ila shamsi sai ta nuna haka wajen rana fa qultu ayatun wata aya ta faru fa aw ma adra'ataha wa hiya tusalli an na'am tace hi aya ta tawaru kai nan duk fil umuri na ba fi ba ko wa hiya tusalli tana sallah wa qala anas annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi da hannu ne ila abi bakr wurin abi bakr an ya ya ci gaba ya ci gaba da sallah ya to mutane suna ma وقال ابن عباس او مع النبي aw ma annabi sallallahu alaihi wasallama la haraja annabi ya ce ba ne ko bai dihi da hannun shi la haraj wa kana abu qatada qala annabi sallallahu alaihi wasallama fi sayd ga farauta ga mai harama da hajji annabi ce ahadun minkum amarahu akwai ɗaya daga cikin ku wanda ya hore shi an yi hamila alaiha shi kai hari ga wannan dabba aw ashara ilaiha ko ya nuna mai ita ishara qalula qala fakulu to ku ci kaga aw ashara ilaiha nan shi an mahallin shahid har yau da duk wadanga asab ko hadisai suna nuni zuwa ga fil umuri har yau ba a kawo fit talaki ba aiko hmm. amma shi fara wani kaga sai zallafa wa nasharun gairu murattab tunda fit talaki yake wal umuri amma duk wadanga fil umuri ne حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو آه، حدثنا إبراهيم عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بئيره النبي يا إسراج بسقى راقمي وكان كلما أتى على الركن يكتب جدسة تبدأ حجر الأسود أشار إليه زين ونيش وكبر يكبر كذا أشار إليه ishara fil ibada kin wa qalat zainabu qala annabi sallallahu alaihi wasallam futiha min radmi ya tuja wa majuja yau an bude ginin ya tuja wa majuj mithlu hadhihi wa hadhihi wa aqada 90 ya kulla ko hmm? ko haka wanga in ana kidan in ana kiran na goma goma ko hamsin na ko hmm. ta kenan eh haka kenan ko dole dole don gara wanga hamsin kenan tasirin kenan to mu annabi ashara nuni ya yi nuni ga kwacin ɗan gwargwadon kusa wadda ya jujo ba sun ka gina daga wannan katangar sai zama wannan nau'i na na ishara hayo dai fil umuri حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة akwai kuma maslamatu bin alqama irin suna suke bada matsala ga marwaita sai ka wajen sunan wani madadin wani salamatu bin alqama wancan ko maslamatu bin alqama kuma duk yan gari guda na kowane kwasara yake kuma kowane sika ne amma sallama da alkama ya yi masallama da alkama zama sika kuma wannan yana sama ga tsabaka wancan yana kasa shi da bambancin sai mimun ko sunan wancan محمد بن سيرين عن an abi رضي الله عنه qala qala abul qasim annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil sa'a akwai wani lokaci a cikin jumu'a la yuwatiquha muslimun musulmi ba zai dace da wannan lokacin ba qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah yas'alullaha khairan ko yana tsaye yana addu'a yana rokon Allah alkhairi illa a sai Allah ya bashi Wakala qala yayi haka fiye da hannu ne wa wada'a an mubadd an ba an mutatahu ala batil wusta sai ya aza ya tsade bisa ga cikin farcen tsakiya farce ne na tsakiya wanda sai aza ya tsade ta babban hannu a tsakiya dai kenan yanzu ishara ta akan wannan lokacin tsakiyar juma'a shi wani kuma wal khinsar ya aza akan hinsar karamin warki sai ya zanke nan ishara ta akan ƙarshen lokacin juma'a yake tunda hinsar ƙarshe yake wani kulna muka ce haka ne yuzan hiduha ma'ana yana karanta lokacin yana nuna ɗan kaɗan ne lokacin ba tsawo gare shi ba sai dai a riwayar muslim ya zo da abin nan bayani ke da wannan kala wa kala oec oec ya ce haddasa ibrahim ibn sa'adin an shu'ba shu'ba ibn hajjaj an hisham ibn yazid an anas ibn malikin قال أدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية شنو ولا شيكون بشنو كم زي طوبه مكانه gaskiya kan ya tsawo ba da زي وني شادي مكانه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته